Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jalaluddin kashi na goma sha shida. Wani sabobin da ta jini ya saka ta miƙe tare da buɗe ƙofar, amma ne. Ya kalle ta fuskarsa ɗauke da murmushi ya buɗe mata ya ce surprise. Ta kalle shi tare da matsamai, a amma ya shiga yana cewa, ko dai in koma. Amma wani ƙanwa ba ta yi farin ciki daga nina ba. Sima ta shiga ciki ba tare ta amsa ba. Kan kujera ya zauna tare da nuna mata kusa da shi. Ta ƙara su ta zauna. Ya kalle ta dan langwabar da kai ya ce, "Ko in tafi?" Kai ta girgiza mai alama a Ya ce, "In ba ki san da lifto lalle ki saki fuskarki." Ya faɗa tare da haɗiye fuska. Sima ta kalle shi cikin shagwaba ta ce, "Fuska ta fa a sake take." Ya juyo yi murmushi sannan ya miƙe ya dawo gabanta, ya tsugunna. Ta kalle shi tare da yin murmushi, ganin yadda yake kallanta. Ta ce, "Yayi kallon fa?" ya ƙara kafe ta da ido yana mata wani irin kallo ya ce sima ban san ganin ki cikin damuwa ki ma kin san haka ta ɗauki idanunta da sauri tare da juyar da kai ta ce yaya ya miƙe tare da juyowa ya fara tafiya jikin gado ya je ya tsaya ba tare da ya juyo ba ya ce na sani sima soyayyar da yake min ta yan uwan ta kace ba wai ta saurayi da budurwa ba a da ɗauka ni ma wannan soyayyar nake miki amma bayan sanin ba jinin mu ɗaya ba na gane cewa soyayyar da nake miki kala biyu ce ya juyo ya kalle ta idanunsa sun yi ja ya ce in har ba za ki iya aure na ba babu wani abu ni zan iya hakura ko da kuwa ki zai kashe na zan jure abin da ba zan iya jurewa ba shine in ganki cikin bakin ciki sima hawaye suka gangaro mata ta kalle shi cikin tausayi sai dai ta kasa magana juyawa ya fara takawa da niyyar barin ɗakin mikiwa sima ta da sauri ta zo ta rungume shi ta baya abin da nan da ba kasan nan ba bare sun taso tare ba su ɗauki hakan komai ba Cika Amir ya tsaya tare da haɗiya wani abu, idan na neman kawo ruwa, Sima cikin kuka ta ce, Ba haka ba ne yaya, ba haka ba ne. ta ya zare tare da juyowa sai tinta. Hannu ya saka ya share mata, ta tsugunna a ƙasan shi ta sa kuka. Ta ce, Yaya, yaya zan yi? Ni na haushin kaina nake ji, ba na son abin da nake yi. Ta yamma za a yi zuciyata ta kasa tsana wanda mahaifinsa shine sanadiyar wulaƙantar mahaifiyata. Ƙila ma shine sanadin rasa rayuwarta. Ta kalli amur idanunta na zubar da ƙwalla, abin tausayi ta ce, Yaya, ina jin bana cikin hankalina. a da na ɗauka ko ganinsa ba zan nemi sake yi ba amma da kaina na fita gunsa kuma na kasa ko sa bare in yi masa masifa yaya anya mahaifiyata za ta yafe min amma da share kwallarsa shi ma ya tsugunna kusa da ita tare da riƙe hannayenta ta ci gaba da kuka sannan ta ce yaya ka taimake ni ka sa na manta da dindan Allah in daina mafarkinsa da tunaninsa ba na son nan hannu saka ya rufe mata baki ta kalle shi hawaye na ci gaba da zubowa kan hannunsa bai ce mata komai ba a hankali amare zari hannunsa daga kan bakinta ya kalle ta ya ce ya isa kukan haka ba na son kina zubar da hawaye ko da kuwa a kaina ne ba ma akan wani ba hakan na sa zuciya ta shiga wani hali kallon ta kasa magana ya ce bari na je masallaci ta daga kai a hankali ya miƙe fita ta bi shi da kallo jikinta ya ƙara sanyi ta yaya za ta ƙi jinin dad a yanda take jinta ko da dad wani can talakan gaske ya ɗauko ya ce sima wannan na ke son ki aura ba ta ji za ta bijire masa bari ya ammar mutumin da ta san ba zai taɓa barinta ta wulaƙanta ba bari ya saka ta kuka jinin dad sannan ‘ya'yan daɗin ma wanda ta fi shaƙuwa da shi ta fi kuma son sa to amma me yasa take neman ɓata masa rai saboda din me yasa wani sabon kuka ne ya ƙara zuwa mata an kai amarya mutane sun cika a gidan jalal su kamila a gaba suka shi su kamila a gaba suka shi aka siyo kaza da lemon kwali da hollandiya mai sanyi kamilu sai tsokanar sa yake yi sun je shiga gida kamilu ya kalle shi ya ce jalal sai na yi kamar farin cikin ka bai kai zuciya ba kallon sa jalal ya bai ce komai ba kamilu ya dariya ya ce ko duka kusa ne kai a ranar jalal ya duka mai yace, kai wanne ya dama mai iyalai ai abin ne jalal ya ƙara maka mai wata harare ya ce ba ma san jin sirrinka uban yan surutu Allah ya shirye ka sun shiga cikin dakin da Kamilu ya samu abin da yake so wato hira shi kam Jalal ko kallon Zainab da ke cikin mayafi bai yi ba sai shan ɗaya daga cikin abokan Kamilu ya taba shi ce ya kamata mu taɓa fa ne suka ba ƙauyen amarya dubu biyar kuɗin siyan baki sannan aka yi addu'a suka miƙe suka fita to Ɗaki rage daga Zainab sai Jalal. Zaman dun kuma suka yi wato zaman kurma har na wajen minti talatin. Kafin can Jalal ganin zaman shi anan ba shi da amfani ya miƙe kalle ta ya ce Zainab na'am ta faɗa cikin sanyi murya. Ya ce buɗe fuska ki manemi magana. A hankali ta zare mayafin idanuwanta a ƙasa. Ta sha kwalliya don ko ta yi kyau. Sai dai wanda ake domin su bi ma san ta yi ba. Kallon ta ya ce unguwan nan ya faɗa tare da miƙa mata leda. Hannu ta sa ta karɓa tana kallonsa. Ya ce abinci ne ki samu ki ci. ina da yakin yi sallah a hankali ta farta eh amma kai yayi ka ci abincin ne ya dan juya kai ya ce ni na koshi ki dai ki ci abinci sannan ki shiga daki ki kwanta dan na san kin gaji uwa ta kalle shi duk da ita ma ta san ba san ta yake ba amma bata taba tunanin abin da zai ce mata kenan ba kai kawai ta daga yi cikin dakin dama ɗaki ɗaya ne da toilet a cikin ɗakin sai falo toilet ɗin ya shiga eh alwala ya sallah a ɗakin ita kam da kira ta iya cin cinya guda ɗaya sai kuɗin da ta nan kurɓa ta yi shiru tana tunanin wannan abu. Ƙawayen da jiya sun ba ta labarin yadda maza ke kula da mace ranar da aka kai ta, yau gashi ita ta ga wani abu. Jalal bayan ya addu'insa ne ya fito falon tare da kallon ta ya ce, Kin ci abincin? Ta ɗaga kai, ya ce, Good, ki shiga ki kwanta. Ta kalli tare da miƙewa ta yi ɗaki. Har ta kai bakin ƙofa ta ɗan juyo, ganin shi ta ya kwanta akan dogo kujera. Ta ce, Yaya kaifa? Ya kalli ta kaɗan tare da cewa, Ni ina nan. Kallon mamaki ta mai sanan ta ce, Yaya, Dalal ya haɗe ya ce, "Da so kike shiga makwanta tare?" Shiru ta tana kallon sa, ya ce, "Ki wuce ki je ki kwanta, kar ki damu da ni." Shiga ta cikin ɗakin ta zauna a bakin gado ta yi shiru, ta rasa ma me za ta yi. Shi kam Jalal waya ya ɗauko ya ta binciken abin da ya sa gaba, wato sanin harkar karatun lo da na mascom. Yana cikin binciken ne, ya ga wata ƙungiya masu ba da scholarship na PTDF sun buɗe a fara siyan fom. Nan fa sai katin yana fatan Allah kai mu gobe ya je kafi ya cike. Haka rayuwa ta ci gaba 'yan taron biki sun watse sai dai tsakanin jalal da zainab in dai abinci ta bashi ya ci sai kuma gaisuwa kamar yadda ta saba kullum tana cikin gida kamar da wannan ne rage mata kiwa da kuma sanya abin a ranta hmm, rana ba ta ƙarya yau din safa ake shirye-shirye a gidan abba kowa ya shiga hidima kowa murna yake yi banda sima wuce yaƙi kawai take yi tana tsaye a kicin don mami ta sa ta kullum ta dinga shiga kicin tana ganin da zara da mai aikin suke girki yau da ita kaɗai ce a kicin ɗin tana dafa mata da indomi babban burin ta da ya ci abincinta ta dage tana ta aiki sai kace mai dafa sakwara duk ta bata kicin din ji ta rufe mata ido ta baya ta murmushi ta ce ya amar ka tashi sakin ta yi tare da juyowa sai tunta ya ce sima ya kai ka gane ni ta dan harare shi kaɗan ta ce lalle ma yaya tambayar da za ka yi min kenan ina da hanyoyin sanin kai ne da yawa ya kalle ta cikin jin daɗin kalamanta ta kalle shi tare da jemai yaya yau da nake ma girki amarya ya saman kanta da kicin din daga gefe ya zauna tare da cewa lallai duk wannan ɗin na dad ne kenan ba ma a tuno da ni ya dan matso da fuskar ta kusa da shi ya ce your husband to be ƙasa da kai da sauri sannan ta dan dago ta kankance ido ta ce oh ni yaya yaushe ka zama haka wai murmushi ya sannan ya nuna ta da hannu ya ce ya zan yi tunda kanwata ta mai da ni haka ta dan juya kai ta ce gobe dai zan tafi ai ya dan ya ce gaskiya ji ke kamar zan bi ki ban sanya zan yi ba in kika tafi mima da sauri ta dago ta kalle shi gaban ta ya faɗi ta ya ga sun cicciko cikin tsoro ya ce sima menene ta share hawayen tare da sauran mai da kanta kan girginta ta ce please yaya kaka ƙara ce min mima amar da mamaki ya ce me yasa na ga kina son suna ta ƙara goge ƙwallar bata amsa ba kawai ta cigaba da yanka albasa a ranta ta ce sunan da dinki kira na da shi ne na rabu da shi ina fatan zuciyata ta manta da shi sai dai bana son wannan sunan ya fito daga bakin kowa sai shi tunda mun rabu da shi wannan sunan ina son ya zama tarihin da ya rage tsakaninmu amar kallon ta kawai yake yi har ta gama nan ya taya ta gyara kicin din a ranar da yamma aka sanya ma'amar da sima sannan junaid da zara ranar su. nan da shekara biyu daidai na sima ta gama karatunta a hankali ta dawo sun karasa shiri ita ma zara ta gama nata washe gari sima da dad da matarsa suka challa england Jilal kam ya yi sa'a ya samu wannan scholarship din murna kamar hime. Nan ya faɗa ma Abba shi ma ya taya shi murna. Duk da ya ƙasa ransa ya san manufar Jalal Dan ya fara shirin tafiya dan kasar Germany ya cike karatun dan jarida saboda ya ga a can shekara biyu ne an gama. Ya gama kuma shi ma sannan ya challa ƙasar Germany dan yin nasa karatun. Sima na ta sauri dan ganin lokacin fita makarantar ta yana neman ƙurewa. Yau ne suke taron kammala karatun digiri da suka yi. Ta fito cikin riga da wando rigar pink an rubuta sunanta a baya sai wando jeans baki shigar da kowa zai yi kenan. fi ta ɗauka black ta yi rolling ɗin kanta da shi ta yi kyau sosai ta zara a baya baka ta ka ta fita a falo ta da dadi yana karatun jarida ta gare shi ya amsa yana cewa baby kin fito ta ɗan turo baki ta ce a adad ni fa na ce ba na son bebin nan shekara ta fi da biyu yanzu yi dariya tare da cewa ki sauri ki fita sai mun iso ta juya tana mai bye da hannunta Muda ta faɗa ta kunna wakar da ta saba ji ta kabi kushe kabi gam ta fara tuƙi cikin ƙwarewa. agogonta da ta ajiye a saman kan motar ta kalla ta yi murmushi ta ce good morning din ta faɗa tare da murmushi tana isa makaranta ta yi fakin sannan ta fito ta shiga cikin ƙawayenta turawa da indiyawa suka hau murna don kowa ba ƙarya ranar murna ce an gama shirya komai na mutane suka fara isowa taro ya fara gudana sima kam sai zirga-zirga take yi fuska a haɗi waya ta ɗaga ta kira ammar abin haushi bai ɗaga ba ta yi ƙofa sannan ta ƙara kiransa nan ma bai ɗaga ba haushi ya turnuƙo ta ta kira ya habib ringin biyu ya ɗauka ta shagwabe murya ta ce yaya sun taho habibu kalli amur ya ce wayo kanwata ki hakuri ba za su samu damar zuwa ba idan ta suka yi ta ce har da ya amar habibu guntsi da ya ce ah ai amar ma baya nan ya tafi mitin cikin masifa ta ce mitin eh wallahi wani babban project da muke sanyi to shine katsewai ta yi a zuciya ta koma ciki zama ta tare da harɗe hannayenta lalle ma ya amar dinnan ko a mafarki ba taɓa tunanin zai fifita aikinsa a kanta ba ƙwalla ta zubo mata ta share tare da ɗaukar wayarta kamar yadda ta saba nan da ta dai saving ta buɗe ta tura ma kanta sako kamar haka din yau an ɓata min rai ya amur da ya yi ba za su halarci taron kammala karatu na ba tana gamawa ta tura ma kanta tun bayan ta wata da abin da ya same ta sai ta tura ma kanta sako da zuma jalal ta tura ma hakan ne kaɗai ke sauƙaƙa mata zuciyarta duk da ko ta san ba zai gani ba tana nan a zaune wata wata ƴar koriya yojong ta shigo dafa ta ta ce mata someone is looking for you Sima ta kalle ta tare da taɓi baki ta ce, Yujung, I'm not in the mood to joke with you. Ta yi mata murmushi ta ce, Three handsome men and one young girl. Sima ta kalle ta da sauri sannan ta miƙe tsaye ta ce, Are you sure? Ta ɗaga mata kai tana murmushi. Da sauri Sima ta yi waje, a tsaye ta hango su daga nesa, ya Junaid ya Habib da ya Zaid. Ta saki murmushi ganin Zara a kusa da su. Juya ta ɗanyi da kanta da alama wani take nema. Ganin ba kowa ya saka ta ƙara so kusa da su, tare da kallon ya Habib ta ce, shi ne ɗazu baka faɗa min ba ko? Zara ta matso kusa da ita ta ce, Sima, oh, ni ashe zan ganki. Sima ta ɗan harare ta tace. Ni ban san wani daɗin baki. Yaushe rabon da ki kira ni. Junaidu ɗan matso kusa da Zara ya ce, Yanzu kuma me dai, daga zuwa ganin ki? Sima ta juya kai ta ce, Dama na sani ai yaya, yanzu ka daina suna. Zai matsu sai ta ya ce, Yale su, ni kaina bana shiga harkar sun zama super glue. Dariya ta saka, ta kalli zai ta ce, Ya zai, at least kai na san kana bayana. sun je shiga kawai ta jikinta ya bata kamar ana kallonta juya ta a hankali da sauri ya labe a jikin bango ta ɗan kura gun ido kaɗan sai da ya kalle ta ce mu je mana ta ɗan juya kai maybe mistake take wanda ya labe ya fito tare da bin bayanta da kallo ya murmushi ya ce congratulations mima ya juya yana murmushi da red fort ya nufa sima kuma suna zazzauna a sama akan kujera ana kiransu ɗaya bayan ɗaya ana ba su kwalin karatun diploma ɗinsu kallon kofa take ta yi don ba ta ga dad ba har lokacin wanda ta sunkuyar fuskar ta baya buba fallasa an kira sunan ta kenan ta miƙe a hankali tare da ƙara kallon ƙofa wa za ta gani amma ta gani a tsaye ya harɗe hannayensa yana mata murmushi ita ma murmushin ta mai wani farin ciki ne ya ƙara kama ta a hankali ta ƙarasa ta amsa sannan aka tafa mata ta koma ta zauna fuskar ta ɗauke da fara'a a hankali amar ya ƙaraso ya zauna yana kallon ta ana gamawa ta miƙe da sauri ta ƙarasa kusa da shi amar ya kalle ta cikin tsananin bege ya sa hannu a haɓar ta ya ce ah anya ko sima ce ba sai na shiga bincike ba ta balla mai harara ce yayi ni fa yi fushi da kai ya dan saukar da kai kasa ya ce shikenan tunda baki so gani na bari na juya na koma ya faɗa tare dan fara tafiya da sauri ta karasa kusa da shi ta riƙe rigarsa ta baya tare da cewa wasa fa nake yi yaya ya juyo tare da sakinsa sanyin murmushi ya ce ni ma wasa nake yi ya za yin tafin ba amaryata ta dan sadda kai kasa ita kam ta kasa sabawa in yi wannan zancen ba ta iya mai mai Zai ne ya ƙaraso kusa da su ya ce, hmm, Yau ba kanta, Amar ya ga Sima. Sima ta kalle shi ta ce, Ya yi zai. Zai girgiza kai yana nuna amarya ya ce, Wannan mutumin? In kin san abin da yake min kullum da da sauri Amar ya matso ya toshe masa baki ya ce, To shugaban san magana, ba na ji an tambaye ka ko? Sima ta kalle su ta yi dariya. Nan sai Habib suka matso aka ci gaba da hira. Jalal kam yana isa kusan awa ɗaya sannan suka tashi zuwa mu. A ƙasar Abuja suka sauka, ganin dare ya yi ya fara tunanin ko zuwa hotel. mota ya hau ya wuce hotel yana shiga ɗaki ya cire kwat jikinsa ya faɗa toilet bayan ya fito ne ya kunna wayarsa sannan ya kira wata namba ringin biyu aka ɗaga jalal ya sallama da sauri mutumin ya amsa tare da cewa haba malam jalal tun wancan satin da ke jiran kiranka amma shiru ban ji ka kira ba jalal ya miƙe tare da zuge labulan wunda ya kalli wajen tare da cewa darakto na amince da aiki a gidan tv ɗinku sai dai ina da sharadi guda ɗaya ya saki wata dariya sannan ya ce na gode sosai journalist Jalal tun kana Germany yadda naga kana da ƙwazo da kuma kwarewa ya saka nake fatan yin aiki da kai. Na ji daɗi. Jalal ya kalli waje ya ce baka ci conditions din nawa ba ai. Ya karasa sa dariya ya ce ai duk abin da zaka faɗa na san ba zai wuce kana son a dinga biyan ka da yawa ba ko kuma akwai program da kake sanyi. Jalal ya yi wani murmushi ya ce indeed you are smart sai dai ba haka bane. Buri na abu guda ɗaya nake son fara gabatarwa kafin mu zo kan wannan magana. Tattara hankalinsa ya gunta Jalal ya ce ina jinka Jalal ina son ka gayyato mana sanata abdullahi wanda ke kokari a takarar zama shugaban kasa mu hira da shi a program din da ka zanya fi komai bunƙasa da tashi a gun mutane shiru ya ce menene dalili dalali ya katse shi da cewa karka damu ba abin da zai faru kawai dai na san shi ne ina kuma son ga na fara aiki da shi kafin fara komai ya jinjina kai ya ce ba damuwa zan aika da takardar gayyata ina sa ran kuma zai halatta dan mutum ne shi mai son a san shi dalali daga gida ya ce na san da haka shi yasa bana ji ta gunsa suna gama waya lalle kura ma waje ido sannan ya murmushi ya ce malam abdul sai mun haɗu sagir ya kira ya ce ya kawo masa abin da ya ce ya tattaro mai yana hotel ina gama waya da sagir ya kira sa, bayan sun gaisa ne ya ce abba kun isa lafiya abba ya kalli zahida da ke kwance ya ce ga munan tun azara muka iso gaskiya asibitin na da kyau ga kulawa Jalali ya murmushi ya ce me suka ce game da ciwon ta abba ya shiru can ya ce sun ce ba wani abu bane serious kawai dai tuntuna karama ya dace mu kai ta asibiti sai dai barin kashinta da muka yi hayye kwari haka Shi shine saka za a sha wahala kafin ta miƙe jalali jinjina kai sannan ya ce dadi ya dawo yau gaban abba ne ya faɗi ya shiru bai ce komai ba jalali ya ci gaba bai tsaya taron kammala karatun sima ba na ga ya taho ya ajiye zuciya sannan ya ce tunda ka duba komai na asibitin sannan umma na can ka dawo mu je ka roki gafarar da hakan zai sa Allah ya dubi zuciyar mai ba zai yi da lafiya Abba ya rantsa ido sannan ya ce, gaskiya ne Jalal. Na auna na gani, gudun da nake yi ya isa haka. Abin da ya fi dacewa da ni shine in nemi gafarar Ismail. Ita kaɗai ce za ta sa hankali na ya kwanta. Jalal ya ɗan yi murmushi kaɗan ya ce, Yaushe za ka taho nan ɗin? Abba ya ce, gobe ma, me zan jira? Jalal ya jinjina kai ya ce, In ka zo gobe sai mu je jibi. Allah ya kai mu. Amma ka kira Zainab? Jalal ya ɗan tsuke fuska kaɗan ya ce, Zan kira ta Abba. Abba ya ce, Jalal, ba dan ni ba saboda daraja aure abun ma'aiki za zaka duba na sani sare zanin ba ta ka, ba kuma san da kake yi ba sai dai kada ka manta yaron muku aure a kai haƙƙinta da ke kanka ya zama dole ka sauke su in dai kana neman rahama Allah Jalal ya shiru jikin sa ya sanyi can ya ce zan kira ta abba dan suka yi sallama a bakin gado ya zauna ya kura ma sunan ta ido da ke kan wayarsa Zainab ya saka ya dade yana kallon sunan kafin ya daure ya kira Zainab kam ita kadai aka bari a gida hakan ya saka ta ɗago ƙanwarta suna zaune suna da hira sama sama ita wani sa'in mantawa ma take tana da wani aure ganin kiran jalali ya saka ta ji gabanta ya faɗi rabanta da shi har ta manta mikiwa ta shiga daki da sauri ta zauna a bakin gado sannan ta ɗaga wayar a hankali ta yi sallama jalal ya amsa tare da cewa ya gidan ta ce lafiya kalau shiru suka yi don ba san me za su ce ma juna ba can zainab ta daure ta ce umma ta ce yau za ka dawo kasan nan ko jalal ce na ma dawo ina abuja ne zuciyarta ta ji ba daɗi amma ta daure da ce yaushe za ka dawo nan kenan ina da ayyukan yi a nan zan ɗau lokaci kafin na dawo ta jinjina kai a ranta ta ce lokaci shekara biyu ta yi kaɗan kenan jalali katse ta da cewa ba abin da yake bukata ko a zuciyarta ta ce me nake bukata ko banda in ganka amma a fili ta ce babu ya ce oke ba ta aune ba ta ji ya katse wayar ta bi wayar da kallo idan ta suka ci ciku da kwalla ya za ta yi Jalal kam agogon sa ya kalla wanda yake aka canza mai gilas din Kullum yanzu shine a hannunsa. Ko da wasa ba za ka ga ya sa wani agogon ba bayan shi. Murmushi ya ce, "Yau na san kina cikin farin ciki mai yawa." Kan kujera ya zauna ya ɗauko laptop ɗinsa ya buɗe ya fara aikinsa. Jalal kenan, in ka ganshi yanzu ba za ka ce shi ba ne. da ƙwazo sun canja shi, kaifin tunaninsa ya karu sosai fiye da na da. Tun da ya bi nan ya fara karatu ya samu wani kamfani na gidan rediyo yana masa aiki. in za su ɗauko rahoto ko wani binciken da shi ake zuwa hakan ya saka ya sami experience da yawa akan harkar karatunsa haka kuma kuɗin da suke biyan shi mai ɗan kauri ne ga kuɗin da aka ba su na scholarship sun so rike shi a can amma ina ai ko da wasa bai taɓa sawa a ransa zai zama a wata ƙasar ba sima kam sun gama taro an ɗau hotuna kala-kala sun koma gida gaban haushi da da har ya tafi Najeriya shi da matarsa haka suka baje a falo aka yi ta hira sima kam ganin hirar ta ji karewa ya saka ta silale ta gudu ɗakinta tana shiga tana kokarin zama a bakin gado ta ji an da kofar ta kalli kofar da sauri Amar ne ya shigo da sallama ta kalle shi da dan hadarai ta ce yayi baka kwankwasa ba fa ya da hannunsa biyu ya ce au amma afuwa ya fada tare da komawa ya rufe sannan ya noke ta dan yi dariya sannan ta ce shigo dan ya shigo yana cewa yanzu dai ban yi laifi ba ko ta daga kai tare da zama yi matso ya zauna kusa da ita sannan ya ce ya kamata ki kwanta da wuri dan na san kin gaji ga shigo ba za mu tafi ta kalle shi sannan ta ce yaya ya ce in mm. ta girgiza kai ta ce shi kenan ma ya dan ɗaure fuska ya ce so yake mai faɗa ta girgiza kai tare da cewa ba fa wani abu important ba ne ya harare ta tare da kafe ta da ido ta yi ƙasa da kai tana wasa da ‘yan yatsun hannunta ta ce yaya dama so nake ka tambaye min dad a wani gari mahaifiyata take sunan kawai nake son ji ya kalle ta cikin tausayawa ya ce kar ki damu insha Allah kafin auren mu zan kai ki har garin kai ta girgiza mai ta ce ba san zuwa nake yi ba ni ma kawai sunan nake san ji ya kalle ta kawai bai ce komai ba can ya wayan ce ce saura wata ɗaya bikin mu ba wani abu da yake so ko yake tunanin yi kallansa kawai ta yi sanan ta girgiza kai alama a'a jikinsa ya sanyi amma ya dore ya shiga bata labari har sai da ta saki ranta sun daɗe suna hira kafin amurya ya shiru kallansa ta yi da ce ya yi lafiya ya miƙe jiki a sanye ya tsugunna a gaban sima tare da riƙo hannayenta a hankali ta ɗago ta kalle shi ta kasa furta komai Amar idaninsa na kanta. Ganin ba za ta iya jure kallon da yake mata ba, ya saka ta yi saurin yin ƙasa da kanta. amur cikin wata irin murya mai ban tausayi, ta ji ya ce, Sima, wani abu na damuna. Daguwa ta kalle shi, idan ta suka yi raurau ta ce, Na me fa? Ya kalle ta a hankali ya ce, da aka fara zancen auren mu, ba wanda na ji ya tambaye ki ko kin amince da haka. Na sani sarai hanyar san da kike ma Jalal, bai bar zuciyarki ba. Haka kuma bana ƙauna wani abu da zai saka in zama ni ne su tauye miki rayuwar farin cikin ki. Sima ina tsoro. hannu ta sa ta rufe mai baki hawaye suka zubo mata a hankali ta shiga girgiza mai kai ta ce ya amar na san sare mai ke ranka haka kuma ni ce na zaba ma kaina auren ka ba wai dan an ce ba a'a sai ni nima na amince ka sani sarai ba zan yi auren din ba bayan abin da ke tsakanin iyayenmu ba zan taɓa bin san zuciyata ba akan farin cikin ka da na dad na sani kuma ko in ce jikina ya bani da a ce mahaifiya tana da rai ita ma wannan zaɓin za ta mu. ta share hawayenta sannan ta zare hannunta daga na ammar ta ɗan murmushi ta ce Karka dami yaya na sani a hankali zuciyata za ta manta da din sanan ka manta shi ma ya aure Mibi ma ya manta da ni amar ya goge kwallar da zubo mai ya ce sima mikiwa ta da sauri ta dan juya mai baya ta ce yaya na fi kowa sanin babban farin cikinka a duniya bai wuce ka ganna a cikin farin ciki ba na sani sarai da hakan sai dai ni ma ba zan iya jura ganin ka cikin bakin ciki ba amarya matso kusa da ita bai ce komai ba sai dai ta sun mai daɗi sosai juyowa ta ta kalle shi sannan ta mai murmushi kasa magana yayi hakan ya saka ta langwabar da kai ta ce yaya ba za a binne in kwanta da wuri ba da sauri hanyar waje yana cewa ina fa zan so haka ta kalle shi ya fita yana fita ta silale ta tsukun a ƙasa tare da rufe fuskarta da hannu biyu hawaye ne suka gangaro mata ta daga hannu sannan ta ce a fili Allah na roƙe ka ka yayi min sandin daga zuciyata ka kuma taimakin soyayya da nake ma'amar ta 'yan uwantaka ta juye ta koma soyayya a aure nan ta shafa sannan ta zauna a washe gari da safe suka hau jirgi suka baro ƙasar England. Jalal kam da safe ya shirya ya fita gidan TV ɗin karamci sanye da kwat ruwan ƙasa wacce ta yi masa kyau sosai. Ina isa ya kira darakta afas, wanda ya gaice shi aiki da su. Dan ya tura aka shigo da shi ciki sai da aka gama yawo da shi ya gama kallon ko'ina kafin ya karasa cikin ofis ɗinsa. Yana shiga ya ga mutane guda uku. Dan ya miƙa musu hannu suka gaisa bayan sun nutsu ne darakta ya kalli Jalal, sannan ya kalle su ya ce shi ne wanda nake baku labari wanda da kire amince da aiki da mu suka kalli jalal suka yi dariya ɗaya daga cikinsu ya ce lalle mun sha labarinka tun da ya dawo daga jamani ba shi da hira sai taka jalal ya ɗan yi murmushi kaɗan sannan ya ce na ga ko ina komai ya yi sai dai na duba programs ɗinku kamar a kansu ne za mu yi gyara sanin ba kwa zuwa neman rahotanni da kanku in har muna so gidan tv ɗin ne ya zama ba kamar shi to sai mun dinga yawon ɗauko rahotanni da zai sa hankalin mutane ya raja a kanmu. Daruto ya kwashe da dariya ya ce, Haka ne kam, ya ga journalist ɗin namu nan suka shiga tafa mai suka ce lalle mun yi dace Bilal ya juya kai shi mamaki ma yake gani abin bai kai abin dariya ko a tafa mai ba amma ya kasa gane me saka suke yi nan ya fara tambayar sa akan program ɗin da ya ce yana yi Abbas sai murmushi ya ce Jalal an yi dace da shi dan ce da na kira shi ma cewa yi koyo ne a yi saboda dama zaɓe ya kusa yana son ya nuna ma talakawa yadda yake kaunansu Jalal ya wani mugun murmushi ya ce gaskiya ne yanzu ka dan kira shi mu ji ko gobe yana da lokaci ba mu so abu ya kira shi fiye ɗinsa ne ya ɗauka. nan abu sai mai bayanin dalilin kira fiye din ya ce oke ba damuwa in ya fito daga mitin zan kira ka bayan sun yi sallama ya kalli jalal tare faɗa mai abin da ya faru jalal ya ce ba wani abu ni zan koma yanda kuka na ji sai dai ina son ka faɗa mai shirin da zamu yi da shi live zamu yi muna yin shirin lokacin kuma mutane suna kallo ba wai sai mun gama a yi editin ba ko wani abu abu sai jinjina kai ya ce zan sanan mai Jalal ya musu sallama ya fita. Gun Sagir ya wuce ya tattara takardun da ya sa ya haɗa mai sannan ya ce, Sagira, gida nake nema. Ina tunanin zan fara aiki a nan gwara in nemi gida. Sagir ya kalli Jalal ya ce, ka damu zan sa a duba mana, amma wani iri kake so? Jalal ya shiru can ya ce, Gida dai da ba zai wuce daidai karfi na ba, kamar falo ɗaya da ɗakuna biyu ko uku. Saboda ina tunanin ina ce zan dawo nan sai an tilasta ni ɗauko Zainab. Sagir ya girgiza kai ya ce, Yanzu Jalal, matattaka ce sai ma an tilasta ka za ka ɗauko ta? har hararsa jalal ya ce mu magana nan kan raina ya ɓaci sagir girgiza kai ya ce lallai jalal wai sai ɗauko ya kira abba bayan sun gaisa ne abba ya ce yanzu nake so mu taho in mun yi sa a wajen magariba mama ya iso jalal ya ce shi shikenan abba allah ya kawo ku lafiya nan suka yi sallama sima an dawo gidan abba kowa murna yake yi Nan dadi ya sanar musu cewa ya shirya ya karama walima gobe na taya sima murna gama karatunta da daddare abba sai kira jalal ya sanar da shi Abdul ya amince gobe da karfe biyu zai zo a gabatar da wannan shirin Jalal ya saki wani murmushin farin ciki Abu da ke zaune na cin abinci ya kalle shi ya ce Jalal kai da waye kana farin ciki haka Jalal ya girgiza kai ya ce ba komai gobin Allah ya kai mu sai dai kai ka fara zuwa gidansu daddin ni sai zuwa al'asar zan su. Abu ya jinjina kai ya ce gwara hakan ma daman bana son mu je tare in saka ka baka hakuri akan abin da ba ma ka sani ba Jalal ya shiru bai ce komai ba kuma ya kan kujerar da aka ware a ɗakin hotel ɗin dan masu aiki ya kunna laptop ɗinsa ya fito da takardunsa ya shiga dubawa har abu yi bacci sai wajen karfe ɗaya sannan shi ma ya kwanta a ƙasan kafet ɗin da ake dalatin karfe bakwai da rabi ya fita sai ya samu direban taxi ya sanar da shi karfe ɗaya zuwa ya ɗauki abba ya kuma mai kwatancen inda zai kai shi gidan tv ɗin karamci ya wuce nan suka shiga shirye-shiryen gun da za su yi program ɗin haka kuma tun ji aka dinga tallan shirin a gidan tv har yau da safe komai ya cire tsaf yadda ya kamata Karfe ɗaya daidai abin Jalal ya fito, duk da jikinsa a sanye yake. Sai dai in ya tuno hidar da ke kwance duk wannan tsawon lokacin ba lafiya. Sai ji baya jin shakka ko ma menene. Su kam su Abba kowa yana cikin farin ciki, sani ne ba a yi ba, amma Abba da Dad sun sa ummi da matar Dad sun gama shirya komai na lefe. Yau ne kuma suke sa ran nuna wa yaran, tunda komai na gida ne. Gida sai farin ciki ake yi. abin Jalal ya su gidan ya tsaya a bakin kofa. Mai gadi ya kalle shi ce, "Malam gunwa ka zo?" abin Jalal jiki a sanye ya ce, Ismail ne ke nema. Mai garin ya ce, yana ciki. Za ka shiga ko a kira shi. Abu ya daga mai hannu ya ce, ba ku mai bari na shiga. Nan abu ya shiga haraba gidan ya tsaya. Ya yi shiru ya marasa me zai yi. Amar da ke zaune a harabar gidan, hannunsa da ke riƙe da littafi ya ajiye. Sannan ya kalle shi fuska su ɗauke da mamaki, ya taso ya zo kusa da shi. Hannu ya mika mai sai gaisa. Amar ya ce, wa kake ne? Kamar Jalal da ke ɗauke a fuskar abu ne ya sa Amar kasa ƙarasawa. Abu ya ɗan murmushin yaƙi ya ce, Ismail na nan ko bawan Allah. Amir ya ƙara kallonsa ya ce, Ina ciki amma waye? Abu ya katse shi da cewa, "Amma da sunana mahaifin Jalal. Da sauri Amir ya baya cikin mamaki yake kallonsa. Abu ya murmushi ya ce, Ka gane ni kenan, dan saurayi. Da gani kai san Jalal ne, na san ba zai wuce Ammar bane ne ko? Amir ya kalle shi idanunsa sun yi ja. Abu ya jinjina kai cikin kallon tausayi ya ce, Ga kama nan ai na gani. Amir ya dole da kire ce, Ina wuni? Abu ya amsa da kire yana kallon sa amma ya kalle shi a hankali ya ce, "Mu je yana ciki." Abba ya gida kai sanan ya bi bayan shi. Suna isa falon amma ya kwankwasa. Abba kawo dad da Habib suna zaune suna hira yadda suke tunanin auren zai kasance. tun kwankwasa kofa ya saka suka mai da su kan kofar. A hankali amma ya murda kofar ya shiga. Kallon shi suka yi. Sai dai gani suka shi ma yana kallon kofa. Hakan ya saka suka mai da su kan kofar. Dan da alama wani ne zai shigo. Alhamdulillah. To yanzu kar gida. Anan za mu kwana. mu kasance da kuwa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha bakwai ku kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ta mi sharing a